والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أو أنت الفاتن منطقة فقرة هدوء إنما ليك ولا إله غيره yana daga cikin abin da ya ba, ya yi itikadinsa a tauhidi shi ne ma fi komi mahimmanci imani da cewa lailaha babu wani abun bautawa da gaskiya gairahu wani Allah wani ita ce kalmar shahada bayan ya gama bayani akan tauhidi da aka samu sai ware wannan kalma ɗin kalmar shahadan wanda ita ce mai ma'anan tauhidin rububiya da cikin a kasamun tauhid guda uku da muka yi mana imani da cewa ubangiji su subhanahu wa ta'ala shi ne kawai ya cancanci a bauta masa duk wani abun da ake bautawa ba Allah ba wannan bauta ne da barna ba bauta ne wanda ta cancanta ba wala ilaha ghairuhu babu abun bautawa da gaskiya ghairuhu wani Allah shine ma'anar la ilaha illallah wannan shine mabudin imani mabudin musulunci gaba daya da wannan kalmar ne ake shiga cikin musulunci da wannan kalmar ne dukkanin manzonin Allah suka zo kowa babu annabin da ya zo ya zo da kalmar la ilaha illallah sannan saboda wannan kalma ta la ilaha illallah aka samu yaƙi da faɗa tsakanin annabawa da al'ummatansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an umurce ni in yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah ba za a daina yaƙi ba har sai an sai la ilaha illallah sai kowa da kowa ya amsa wannan kalma ta la ilaha illallah sai ce fa idza qaluha asamu minni jima'ahum wa amwalahum illa bi haƙƙin islam amma idan mutane suka ce la ilaha illallah sun kiyaye jininsu da dukiyansu ba za a kashe su ba za a kwace musu dukiya ba sai dai da wani haƙƙi na musulunci to shi yasa jihadi akan wannan kalman har duniya ta tashi yana nan alhajju wal jihadu ma biyani ila qiyamis sa'a kamar yadda zamu karanta a can gaba har duniya ta tashi akwai yaki saboda har duniya ta tashi ba za a rasa kafurai waɗanda ba sa faɗan la ilaha illallah ba ubangiji ta ala wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur abun bautan ku guda ɗaya ne to kada wani ya uku to ubangiji ta ala la ilaha illa ar-rahmanu babu wani abun bauta da cancan mai rahama ar-rahim ne din mu'minansa a lahira to da ko ubangiji ta alaki kaɗai ne abun bauta sannan a wata shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul ubangiji ta ala yayi shaida da kansa cewa babu abun bauta da gaskiya cancanta sai shi haka nan mala'ikunsa gaba ɗaya sun yi wannan shaida ɗin wa ulul ilmi da malamai waɗanda suka san Allah su ma sun shaida da la ilaha illallah kuma ubangiji ta ce babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi shine al-azizul hakim mabuwayi sannan kuma mai hikima a cikin ayyukansa gaba daya wannan kalma ta la ilaha illallah wanda ake ce mata kalmar tauhidi ko kalmatu shahada wanda ita ne ta bambanta musulmi da wani musulmi ba da wannan kalman ne ake bambanta wani musulmi ne wannan kafuri wannan mumini ne wannan mushirki to wannan kalman faɗanta ya zama dole ƙudurta ta a zuciya ya zama dole kuma aiki da ita ya zama dole idan aka rasa wannan to an rasa imani da Allah subhanahu wa ta'ala yasa ahlus sunna wal jama'a suka ce al-imanu qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil janani wa amalun bil jawarih imani dole sai an faɗe shi a baki la ilaha illallah sannan a zuciya sai an ƙudurta, la ilaha illallah sannan kuma gabbai sai sun yi aiki da kalmar la ilaha illallah to wannan kalmar ba wai faɗinta kawai shine imani ba tana da sharuɗai wanda in ta cika wayannan sharuɗan imani ya inganta idan bata cika ba kuma imani bai inganta ba sharuɗin la ilaha illallah guda bakwai ne sharaɗi na farko al-ilmu bi ma'anaha nafiyan wa isbatan a san menene ma'anar la ilaha illallah din me take korewa me take tabbatarwa la ilaha illallah tana kore duk bautan wani abun bauta in ba Allah bane sannan kuma tana tabbatarwa da ubangiji subhanahu ta'ala ibada shi kadai wahdahu la sharika lahu da haka la ilaha illallah ma'ananta istihqaqul ibadati lillahi azza wa jalla wa nafyuha amma adahu tabbatar da ibada ga Allah subhanahu ta'ala da korewa duk wani wanda ba Allah ba ibada cewa bai cancanta abota masa ba wannan shine ma'anar la ilaha illallah ma'anar salama abu da bi haqqin illallah babu abun bautawa da cancanta sai Allah zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al al-kabir wannan saboda ubangiji ta'ala shine gaskiya shine abun bautawa da gaskiya da cancanta duk wani abun da ake bautawa ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ana bauta masa ne da barna ba da cancanta ba ne kuma ubangiji ta'ala shine matsaukaki mai girma wanda ɗaukakarsa da girmansa ta ta sa shi ya cancanta a bauta masa duk wani wanda ake bauta ba da ɗaukaka da girman da ya kai a bauta masa sai ubangiji subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lahu to dole sai an san ma'anar la ilaha illallah idan mutum ya faɗi la ilaha illallah bai san ma'ananta ba bai san cewa tana kore duk bautan abun bauta ba tana tabbatarwa Allah subhanahu ta'ala ibada shi kaɗai ba to wannan kam kamar yana surutu ne ko yana wani yaren da bai san ma'anansa ba wannan imani da zai shiga zuciyarsa ba to da haka sai ya san ma'anan la ilaha illallah Allah subhanahu wataala shine kawai ake bautawa ba a bautawa kowa dalili akan wannan ayoyi da yawa daga cikin akwai fadin ubangiji ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah sai fara da fa'alam kai sani annahu yanda lamarin yake la ilaha illallah babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah kaga sai ka fara ilimi ka san ma'ananta tukunna kafin sannan ta amfane ka yasa imam al-bukhari ya babi yace babun al-ilmu qabla al-qawli wal amali wad dalilu qawluhu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah babin da ke bayani sai an samu ilimi kafin a faɗi wani abu ko aikata shi sai ya kawo wannan aya saboda haka la ilaha illallah in mutum ya faɗe ta bai san me take kunshe da shi ba ba za ta amfane shi ba sai ya san ma'ananta cewa tana tabbatarwa da Allah ibada ne shi kaɗai kuma tana korewa duk wani abun bauta wanda ake bauta wanda ba Allah ba cancantan a bauta masa wannan shine sharaɗi na farko ka san ma'anar la ilaha illallah sharaɗi na biyu shine al-yaqin kai yaqini a zuciyarka tabbas haka al'amarin yake baka shakka kai yaƙini a zuciyanka cewa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah ma'ana ka samu imanin da babu shakka a cikinsa idan kana imani mai shakka baka gama yanke hukunci ba kana ganin akwai wani abun bauta banda Allah kana shakkan kaɗaituwan Allah subhanahu wata'ala da ibada to imanin ka bai yi ba wannan shi ne irin imanin munafukai kenan ubangiji subhanahu wata'ala ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu muminai su ne waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan ba su yi shakka a cikin imaninsu ba wanda ya shakka a imaninsa munafuki ne wannan ba mumini ba ne la ilaha ba za ta amfane shi ba sai dai yana da yaƙini akan la ilaha a kan tauhidinsa da imaninsa sharaɗi na uku karɓar la ilaha illallah shine alqabulu daha karɓar la ilaha illallah in ka karɓe ta kar ka mai da ita wannan saboda ubangiji ta ala yace innahum idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li sha'irin majnun kafurai idan aka ce musu la ilaha sai su girman kai ba za su karɓa ba sai su ce yanzu mu za mu bar abubuwan bautan mu saboda maganan wani mawaki mai taɓin kai wasu na nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga girman kai ya hana su karɓi la ilaha illallah to sai ka rungumi لا إله إلا الله كافين إيمانك يثبت سنن أبو نفتو شرعي نفتو كجسكن لا إله إلا الله دي كفأيت دجست يا باوي أباكي كوي زوتي ركبابو لا إله إلا الله وانا كما سوى دوبنجي تعالى يرجم إيمان المنافقين إذا جاءك المنافقون وقالوا نشهد إنك لرسول الله وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إذا منافقين سكا زومك سكا تيمون شيدا سوى كي منزوم الله ني تو بنجي تالاتي للي الله ينا شيدا كي منزوم سني أما منافقين قريا سكي منافقين قريا سكي تو داك دولي في أنسى ممين في أنسى مو جسيا أنكر إلا إلا إلا الله دا جسيا سنن تكي أمفاني أما أنك فأيتا دا قريا كما يند منافقين يكي فدا to la ilaha illallah ba za ta amfana ba ya tabbata hadisin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min ahadi yashhadu an ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidiqan min qalbihi illa harramahu Allah ala nari babu wani mutumin da zai shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah yana mai kuma manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi ya shaida manzon Allah ne kuma sijikan min kalbi har a zuciyarsa da gaske ke yi face ubangiji ta ya haramta masa wutan jahannama so da ka dole sai ka faɗe ta da gaske ba da wasa ba ko kuma ba da ƙarya ba sharaɗi na biyar shine al-ikhlas ka faɗe ta don Allah ba don riya ba ba don a ce kana faɗa ba ba don a ce kai mumini bane don Allah kake faɗanta kana neman sakamako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda ubangiji ta ya ce alalillahi lillahi addinul khalis addini tsarkakeke ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina dole sai an samu ikhlasi a cikin kalmar la ilaha illallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah ta'ala harrama ala nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah Allah ya haramtawa wanda ya ce la ilaha illallah da ikhlasi yana neman lada a wajen Allah subhanahu wataala ubangiji ta haramta masa wutar jahannama to da haka dole sai ka yi ta da me da ikhlasi don Allah idan ka yi ta babu ikhlasi wannan irin imanin mushrikai ne suna bauta gumaka kuma suna bauta wa Allah subhanahu wataala to da haka suna fadanta domin wata bukatar su ta duniya kawai idan wahala ta same su to la ilaha illallah sai su ainihin ɗaga hannu su roƙi Allah subhanahu wa ta'ala amma suna cikin arraka ma'ana suna cikin wadata da lafiya to sai su je suna yi wa Allah shirka subhanahu wa ta'ala kaga babu ikhlafi a cikin la ilaha illallah su idan ka ce kai musulmi ne kai mumini ne ka faɗi la ilaha illallah amma kana yin wasu abubuwa na shirka to la ilaha illallah ka ba za ta amfane ka ba saboda haka dole sai an samu ikhlafi sharaɗi na shida a samu al-mahabba son la ilaha illallah son tauhidi da ma'abota tauhidin gaba daya kaji kana son muminai kana son imani kana son la ilaha illallah kana son Allah kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka ce kai mumini ne ka faɗi la ilaha illallah amma ba ka son Allah ba ka son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka son kalmar tauhidi to wannan ba mumini ne kai ba sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار حديث بخاري ومسلم mazala sallallahu alaihi abubuwa guda uku duk wanda ya kasance yana tare da su to wannan ya ji daɗin imani shine wanda ya samu imani garanti ya zama Allah da manzonsa su suka fi soyuwa a gare shi fiye da komai ya fi son Allah ya fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kowane abu wannan kuma sharadi ne na imani son Allah da son manzon Allah sharadi ne na imani idan mutum baya son Allah ko baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kalmar tauhidi ba za ta amfane shi ba to da aka ya je yana son su ya je yana son la ilaha illallah yana son imani yana son tauhidi sannan kalmar tauhidi za ta amfane shi ya zama mumini da ita amma idan baya son su ko ya fifita son wani a kansu to wannan kalman ba za ta amfani shi ba ko za ka dole sai ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka so Allah subhanahu wataala fiye da yanda kake son komi da kowa sannan kuma ka so mutum saboda Allah shine ma'ana ka so mu saboda mu'minai bayin Allah wayanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala waɗannan su ne ainihin ya ullahi waliyan Allah wanda ya wajaba mumini ya je son su amma wanda bai yi imani da Allah ba shine kafiri da mushriki dole ne wannan kuma ka ji kana kinsa saboda shi makiyin Allah ne to ba yanda za a yi baka so muminai ba don Allah ka samu cikakken imani da zai yi ba da ka sai ka so muminai don Allah ba don wata bukata taka ba sannan abu na uku mutum ya ki komawa a cikin kafurci ya ji baya son ya koma cikin kafurci bayan Allah ya tsamo da shi kamar yadda ba a son a jefa shi a wutar jahannama mana kamar yadda ba ka son a jefa ka a cikin wuta haka nan ba ka son kai wa Allah subhanahu wata'ala sheka. to idan kai haka shine ka samu imani garanti saboda haka la ilaha illallah sai ka ji kana son ta sannan imanin kai tabbata sannan sharadi na ƙarshe na bakwai shine alin qiyadu da ha ka jawu ga la ilaha illallah ma'ana abunda la ilaha illallah take koyarwa kai aiki da shi ma'anar la ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah to a ga kana bautawa Allah shi kadai shi kadai ne ya cancanta a bauta masa amma in ba ka bautar Allah ko kana bautan Allah tare da wani to ka warware la ilaha illallah ba to da ka zo sai an samu alinkiya wanda yake jawuwa inda la ilaha illallah ta jafi anan yake tafiya to wannan shine wanda ya imani ubangiji subhanahu wataala ya ce wa man yuslimu wajahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al wa ila lahi akibatul umur duk mutumin da ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya miƙa ragamarsa kuma yana kyautata imaninsa da aikinsa to wannan ya yi riko da igiya mai ƙarfi ita ce la ilaha illallah al'urwatul wusta ita ce kalmar tauhidi wannan shine wanda ya riko da tauhidi kalmar la ilaha illallah kuma kyakkyawan ƙarshe yana zuwa ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka dole sai ka yi aiki da la illallah ba wai ka faɗe ta ka kudurta ta kenan ka zama mumini ba idan mutum ya karɓi kalmar shahada to a ga yana aiki da abun da kalmar shahadan take karantarwa take koyarwa to wa'annan sharuɗai guda bakwai su ne sharuɗin la ilaha illallah wani sai ya ƙara da cewa yana na takwas shine ka kafurcewa duk wani abun bauta wanda ba Allah ba to bil haƙiƙa wannan bai zai zama sharaɗi ba wannan shine ma'anan ma la ilaha illallah din dungurungun din idan aka rasa ta an rasa ma ma'anan la ilaha illallah gaba ɗaya ne in kwana nufin aiki da abun da la ilaha illallah take koyarwa to alin qiyazu ya shiga saboda haka sharuɗin guda bakwai ne ne sharuɗin la ilaha illallah wannan wanda wani malami yake cewa ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha wa zida thaminuha al-kufran minka bima siwal ilahi min al ashiya'i qatulha ilimi yaƙini, gaskiya mahabba qabuli sannan da inqiyadi shine jawowa zuwa ga ainihin la ilaha illallah din saboda haka da kuma ilimi dole ne sai ka san wayannan abubuwa guda bakwai sai ka ɗabbaka abubuwan nan guda bakwai a imaninka sannan imaninka ya tabbata to wayannan sune sharuɗin la ilaha illallahu, tare da dalilan kowane sharaɗi yana da dalili kenan malamai sun bi alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gano cewa la ilaha illallah tana da shuruɗe guda bakwai kuma suka faɗe su tare da dalilin su kuma idan aka rasa wannan sharaɗin to an rasa la ilaha illallah to amma masu ilmul kalam wanda suke ɗauko tauhidin su a hankalce da hankali kawai ba qur'ani suke bi da hadisi ba wasu abubuwa daban suka kawo suka ce su ne shuruɗin la ilaha illallah sai suka ce la ilaha kaga korewa ake ba abun bautawa illa Allah sai Allah to la ilaha nan sai su zana maka asifatu salbiya misali al'adamu wal hudusu wal mumasalatu har a dawo aljahalu su al'ajaru, da sauransu wannan sifatun salbiyan su za a je a jeranta su ne ma'anan la ilaha sannan sai a zo illallah kuma sai a kawo asifatu asifatul wajibat ma'ana siffofi wanda aka tabbatar wa Allah kama a ce as-sam'u al-basaru al-kalamu al-qudratu al-hayatu al-ilmu kaunuhu qadiran muridan sami'an hayya haka za a je a jero su wai su ne ma'anan illallahu to wannan abubuwan suka ce su ne ma'anan la ilaha illallahu sharuɗanta kuma dole sai ka san su kafin imanin kai cika suka ce taqulu la ilaha illallahu walan tadri ma hunaka ahu ahu kana ta faɗan la ilaha illallah baka san ma'anan wayannan abubuwan da aka rubuta aka jera ba to kaman kana cewa wayyo wayyo ne amma la ilaha illallah ba za ta amfane ka ba kuma abubuwa ne wanda ma anzalallahu biha min sultani babu dalili daga alqur'ani ko hadisi akan su wani ne ya zauna ya tsara su to su suka zo suka bi suka ce ne ma'anan la ilaha illallah suka dauko siffofin Allah yana cikin tauhidul asma'i wa sifat ko to sai suka ɗauko suka suka yaba su akan tauhidul uluhiyya suka ce su ne ne su ne sharuɗin la ilaha illallah sannan kuma wai in baka san su ba to in ka ce la ilaha illallah kaman kana cewa wayyo Allah wayyo Allah ne amma ba la ilaha illallah ke fara ba dan Allah mutum ne suka san wannan sharuɗin suka san cewa akwai wannan sharuɗin to amma idan an mutum yana aiki da hankalinsa to zai dinga faɗan abun da ya ga dama ne saboda babu abun da zai dinga masa birki ko ya masa da baibayi amma in kana tafiya a bisa dalili na alkur'ani da hadisi a ka da ibadarka to kana da abun da yake maka da bai bai da ka zo za ka fita zai kare ka don ba abun da ka faɗa sai da dalili to aƙidan alu sunna wa jama'a nan shuruɗin da na faɗa guda bakwai ɗin nan aiki da su ne ya zama wajibi ba sanin su da lissafa su ba ma'ana idan la ilaha illallah ka ta cika wa’yannan sharuɗin ko ba za ka iya kirga mana sharuɗin ba ka ce kaza da kaza guda bakwai la ilaha illallah ka ta kuma kai mumini ne ba dole sai ka lissafa mana ka ce kaza da kaza da kaza na a nemi ka kawo dalili amma su kuma in baka lissafa wa'annan abubuwan ba kawai wayo Allah kake faɗa ba la ilaha illallah kake faɗa ba malamai suka ce da yawa mutum za ka tsare shi ka ce lissafa maka shuruɗin la ila illallah bai zai iya ba kuma yana nan yana aiki da wannan shuruɗin la ila illallah su ka cika wannan shuruɗin wani kuma in ka ce lissafa ma a guje zai kirga su amma yana tayin abubuwa na shirka ya warware ma'anar la ila illallah bai sani ba saboda haka aiki da su shine wajibi ba lissafa su ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai ba a'a a tamu la ila illallah ka ta cika wannan shuruɗin kawai wannan shine adalci ko na aƙidan ahlus sunna wal jamaa saboda ba kowa ne ya san wanne shuruɗin da dalilan su ba yanzu nan kaje ka tare titi ka ko kowane musulmi sai ya gama ma shuruɗu la ilaha illallah a cikin dari za ka samu mutum biyar a ɗari da wuya ka samu ɗaya musulman duniya a yanzu kowa ka tare ka ce ga min shuruɗin la ilaha illallah sannan ka wuce in ba ka ba a sare wuyan ka duk sai ka sare wuyan musulmi to amma idan ka san su kuma sai ka ga musulman suna ɗabbaƙa su galibi ana samu ana samu wanda babu wannan sharaɗin saboda ba su fahimci ma inda tauhidi ya dosa ba amma za ka samu mutum ya cika sharuɗin amma bai san ma su ne sharuɗin ba bai zai ma iya lissafa su ba kuma an karɓa an yadda wannan kawa da gaskiya wani Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ba wanda ya cancanta a masa ibada sai ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ce qadimun bilabtida'in da'imun bilantihai ubangiji ta'ala qadimun marar farko ne da'i ba tare da faruwa ba ko kuma ƙadimun magabaci ne da'i ba tare da faruwa ba babu farko na gabatuwan nasa sannan da'imun madawwami ne bilanti ha'in babu ƙarewa wannan abun da ainihin mala yake nufi da waɗannan kalmomin kenan wannan kuma shine mai kawa'idi yake nufi da alƙidamu kaga alƙidamu ma'anansa gabatuwa rashin farko ba kamar yadda ya shahara ake fassara alkidamu a ce dawwama wal baqa'u kuma a ce wanzuwa to me bambancin dawwama da wanzuwa babu bambanci alkidamu rashin farko to daga na aka samu wannan kalman alqadimu to ana yace ubangiji ta'ala qadimun bai da farko ko kuma magabaci ne bilafti da'in ba tare da faruwa ba da'imun madawwami ne bilanti ha'in ba tare da karewa mana har abada zai dawoma ba zai kare ba to wayannan lafuza da malin yayi amfani da su lafuza ne wanda ba su zo a cikin alqur'ani mun bil da'in, da'imun bil intihai ina nufin ubangiji subhanahu ta'ala bai da farko magabaci ne ba tare da faruwa ba kamar yadda ubangiji ta ce huwal awwal wal akhir sannan da'imun bil intihai madawami ne wanda nan gaba ba za a wani zamani wanda babu Allah subhanahu ta'ala ba saboda shine al akhiru wanda yake na ƙarshe to wayannan lafuza da malam ya kawo mana ba lafuza ne da suka zo a cikin hadisi ko kuma cikin ayoyin alkur'ani na sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ba a ƙa'ida ta al'asma'u wa sifat asma'ullahi ta'ala tawqifiyatul la majala lil aqli fiha sunayen Allah subhanahu wa ta'ala abun tsayawa ne akan abun da ya zo alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi istihadi ka tsago wa Allah subhanahu wa ta'ala sunan da bai sa wa kansa ba yasa qadimun ba daga cikin sunayen Allah haka nan da'imun ba daga cikin sunayen Allah amma yana daga cikin sunayen Allah al-awwal wanda zai bamu wannan ma'anan shine mara farko sannan akwai al-akhiru shi ma sunan Allah ne wanda zai ba da ma'anan adda'i ne wanda bai da ƙarshe. to shi yasa a nan ibn abi zaid al-qirawani a cikin risala shi lafuzan da ya kawo su ne lafuzan alqur'ani domin cewa laysa fi awwaliyatihi ibtida'un wala fi akhiriyatihi inqida'un babu laysa ibtida'un babu faruwa li awwaliyatihi daga batuwan Allah subhanahu wa ta'ala walan qiba'un babu karewa li akhiriyatihi ga wanzuwan Allah subhanahu wata'ala kaga shi yayi amfani da huwal awwalu wal akhir saboda haka nan lafazin ibn abi na muqaddima risala ya fi kyau akan lafuzan da shi malam yayi amfani da su a nan? a cikin al-aqidatu tahawiyya qadimun bil ibtida'in da'imun bil intihai to shi yasa malam anan ash-shaykh bin ya yi masa ta'qidi yayi a nan? domin ya bayyana mana wannan ma'ana yace qawluhu qadimun bil ibtida'in nan ba ta da yace qadimun bil ibtida'in yace hadha al-lafz lam yarid fi asma'illahi al wannan lafazin bai zo a cikin sunayen Allah kyawawa ba kama baha alaihi sharihu rahimahullahu wa ghayruhu kamar yadda mai sharhi na wannan littafin yayi bayani ko ya faɗakar a kansa da waninsa a الشارع yana nufin ابن أبي al hanafi wanda shine sharhin aqidatu tahawiyya sharhin da yafi kowane sharhin shahara sai ce wa inna ma zakarahu kathirun min ulama'il kalam malamai masu ilmul kalam su suka ambaci wannan yana daga cikin sunayen Allah qadimun da da'imun ma'ana wanda suke daukan sunayen Allah da ra'ayinsu da hankalinsu ba wai masu tsayuwa akan abin da alqur'ani ya tsaya akai kawai ba sai ce li yuthbitu bihi wujudahu qabla kulli shay sun yi amfani da wannan sunan domin su tabbatar da samuwar Allah subhanahu wata'ala da kulli shay'in kafin komai abin da suke son su bayyana abin da suke son su bayyana gaskiya ne ubangiji ala samin ne ne kafin kowane abu to amma sai suka yi amfani da lafazin da ba na ubangiji subhanahu wata'ala ba shine al-awwal sai ce wa asma'ullahi tawqifiyatu sunayen Allah tawqifiya ne ma'ana baka da wani istihadi da zaka yi ka tsagowa Allah subhanahu wata'ala suna sai sunan da ya sa wa kansa la yajuzu isbatu shay'in minha baya halatta a tabbatar da wani abu daga cikin sunayen Allah illa bin nafsi min al aziz sai dai da nafsi daga littafin Allah mabuwayi ayi sunnati sahiha ko kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ingantacciya sai ce wala yajuzu isbatu shay'in min hadir ra'ayi baya halatta a tabbatar da wani abu daga cikin sunayen Allah bin ra'ayi da ra'ayi sai dai sai da dalili kama nassa ala zalika immatu kamar yadda shugabanni nagari shugabannin magabata na gari suka nassanta ma'ana suka bayyana ya ce wa lafzul qadimi wannan lafazi na alqadimu la yadullu ala ala al-ma'na alladhi aradahu ashabul kalam baya nuni a bisa ma'anan da ashabul kalami ma'abota magana suka ainihin suke nufinsa su ne masu ilmul kalami masu ilimin tauhidi da hankali yace li'annahu yuqsadu bihi fil lughati al-arabiyyati al-mutaqaddimu ala ghayrihi domin abin da ake nufi da lafazin qadim a harshen larabci shine wanda ya gabaci waninsa wa in kana masbukan bil adam ko da ko da an rigaye shi da rishi ma'ana ko da da ba a yi shi ba sai aka yi shi ya rigayi wani to ana ce masa qadim kaga shi ko ubangiji ta ana so tabbatar da cewa fa babu wani ma rishi da ya rigayi Allah tuntuni yana nan sai ce kama fi qauli subhanahu kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa hatta ada kal urjunil qadim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim ubangiji ta'ala ya ce wata mun halitte shi muka kaddara masa masaukai zai fito ɗan ƙarami a daren farko yana karuwa yana ƙaruwa har idan ya kai daren goma sha hudu sai cika gaba ɗaya hasken sai cika ya zama babban wata kalibi. sannan bayan nan ya dinga raguwa ya dinga raguwa kafin kwana ashirin da tara ko talatin gaba ɗaya gama karewa to shine ma'anan ya yi manazila to shine ubangiji ta ya siffanta yake hatta ada har sai kaga watan ya dawo kal urjunil qadim kaman reshe na nonon dibino alqadimi wanda yake tsofo da dade al urjun dibino yana yin ɗaya a bisa wani wasu resa da ake ce musu nonon dibino ko to asalin tushen wannan din inda jibrilu yake fitar da 'ya'yansa wannan tushen shine ake ce masa al'urjun. to urjun din nan in ya fito to a lokacin Jibinu zai yi 'ya'ya kenan idan ya gama tsofansa ya yankune sai wani sabo ya fito alaman da a samu ne za a samu wani Jibinu. to wannan al'urjun ya kace al kenan shine da akwai kuma wani sabo tare da cewa shi wannan da yana da farko da babu shi kwata-kwata daga baya aka same shi shi ma na biyu na sabon zai sake dawa kuma kadimun idan an samu na uku to saboda haka yace sunan alkadimu baya ba da ma'anar cewa ubangiji subhanahu ta'ala bai da farko sai ce wa inna ma yadullu ala al-ma'na al-haqqi bi ziyadati allati zakaraha al-mu'allif yana nuni a bisa ma'ana na gaskiya ne da daɗin da shi malam ɗin ya yi wa huwa ƙauluhu ƙadimun bila tida'i shi mai wallafa littafin sai da ya kara da cewa bilafti da'in kafin ya bada ma'anan rashin farko din sai ce walakin la yanbaghi adduhu fi asma'illahi al-husna sai dai baya halatta a ya wannan sunan alkadimu daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala kyawawa saboda bai raɗawa wa kansa wannan sunan ba li adami subutihi min jihatin naqli saboda rashin ciro shi ta hanyar annaqal ɗaukowa daga rashin tabbatansa ta hanyar cirowa daga alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a qur'ani babu inda Allah ambaci kansa alqadim ko addaim haka nan a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda yazo yana daga cikin sunayen Allah alqadim sunayen Allah kuma suna da doka ba za ka kirkiro Allah suna ba ko da siffanta kansa da wata siffa to ba za ka tsada suna a jikin wannan siffan ba sai dai sunayensa gaba ɗaya suna kunshe da siffofi a nan kan za ka ce ya siffanta da siffan izza idan aka ce sunansa al'aziz to a nan akwai wani abu guda shi ne akwai babul asma'i akwai babul ikhbari ko babul tasmiyati wal ikhbari idan malam yana nufin kadimun bil da'in da'imun bilanti an ya kawo su a matsayin sunayen Allah ne to wannan kuskure ne to wannan kuma shine yake nuna mana li kulli jawadin kabwa kowane ingarman doki yana iya yin tuntuɗe ma'ana ba mutum da ya wuce kuskure aqidan gaba ɗayan ta ahlus sunna wal jama'a ne amma kuma gashi ya kawo su sunaye wanda babu su alqur'ani da hadisi in haka yake nufi amma in ba ya kawo shi a matsayin suna bane to babu wani iskali a ciki ya kawo shi a babul ihtibari ya halatta a babin ba da labari ka ba da labarin ubangiji subhanahu wata'ala ba da sunansa ba ka ce Allahu qadimun Allah bai da farko ba kana nufin qadimun din nan sunansa wani kamar da zaka ce Allahu baqin Allah wanzizze ne ma'ana bai da ƙarfi tare da tare da cewa laysa min asma'illahi ta'ala al-baqi al-baqi ba daga cikin sunan Allah ta'ala sai dai yana daga cikin sifofinsa al-baqa'u saboda an samu wayabka wajhu rabbika wayabka, amma ba a samu albaki a alqur'ani ko hadisi ba to sai a tabbatar da Allah siffan albaka wanzuwa rashin karshe to amma ba za ka sa masa suna albaki ba amma a babin ba da labari ya halatta ka ce Allahu baƙin nan kana ba da labari ne ba wai ka raɗa masa wannan sunan ba ne saboda babu da ikhtibari awsa'u min babi al-asma'i babin ba da labari ya fi yalwa akan babin akan babin sunaye to anan nan watakila ma yana nufin babu ihbar in haka ne ba wani iskali a nan ba wani abu da ya kawo na saɓanin ahli sunna don ahlus sunna suna yin al-ihbar bi ghairi asma'illahi ta'ala suna ba da labari ba tare da sunan Allah ba amma tasmiya ne ba ka yi su jero su cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka shi yasa yake wala yan bagi adduhu fil asma'i idan ya ce a cikin sunayen Allah bai halarta ba amma bai ce wala yan bagi zikiru kwata bai ce bai kamata a faɗa ba saboda har a cikin littattafai shekul islami taimiyya ana samun wannan alƙadim albaƙi da sauransu a babin ba da labari amma ba a babin tafiya ba sai ce wa yuguni anhu ismuhu subhanahu al'awwal sunan Allah al'awwal ya wadatar ga barin wancan suna alƙadim in kana son ka kira shi da sunansa to ka ce al'awwal zai baka ma'anan alƙadim din ba sai ka ce alƙadim ba wanda bai da dalili sannan kama kala azza wa jalla yace kamar yadda Allah yace huwal awwal wal akhir Allah shine na farko kuma shine na ƙarshe to kada kai tsammanin farkon nasa yana da farko shine ibnu abi zai yace laysa li awwaliyati ibtida'u farkon nasa bai da farko ma'ana gabatuwan Allah bai da farko ba wani zamanin da babu Allah wa wal akhiru shine na ƙarshe kar kai tsammanin karshen yana da karshe za a wani zamanin da babu Allah kuma kuma yadda duk halitta da su kare yasa yake maka laysa li akhiriyatin qiba'u babu karewa ga wanzuwan Allah subhanahu wa ta'ala to wayannan sunayen sunayen Allah ne don sun tabbata a cikin suratul hadid huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shine na farko shine na ƙarshe shine masanin bayyane shine masanin boye shi masani ne ga kowane irin abu sannan ya tabbata a hadisin muslim hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allahumma antal awwalu وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وأنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت البائن وليس دونك شيء في يبكي اخذ عنا الدين وأغننا عن الفقر الدعاء تي تمن الله صلى الله عليه وسلم يتي يا الله أنت الأول كيني نفرقه وليس قبلك شيء باب وني أبو كاتينك يا أمي تعالى kaga ya fassara mana al'awwal din karka yi tamanin da babu shi daga ba aka yi ce yake walaysa qablaka shin wa anta al-akhir walaysa da shin kai ne na karshe ba wani abu da zai zama a bayanka sannan wa zahiru kai ne masanin zahiri walaysa fawqaka shay'un babu wani abu sama da kai wanda za a ce ba za ka hango shi ba wa anta al-ba'inu kai ne masanin ba'ini ƙoye walaysa dunaka shay'un babu wani abu da yake ƙuya maka wanda yake can kasa kasa wanda ba za ka iya ganin sa babu shi sannan sai ce yake bi anna daina wa na min al-faqr ka biya mana bashin mu ya ubangi ta ala ka wadata mu daga talauci sai ce wallahu waliyu tawfiq ubangi ta ala shine majibincin gamon kata mana yace la yafna wa la yabidu ubangi ta ala baya karewa wala yabidu kuma baya halaka la yafna baya karewa a ce ga wani zamani babu Allah wala Bidu ko a ce ya mutu ko ya halaka ubangiji ta'ala babu wannan tare da shi wannan sai bayin Allah sai sa ubangiji ta'ala ce kullu man alaiha fa'an wa yabqa wajhu rabbika jalal wal ikram duk wanda yake bayan duniyar nan zai kare kowa zai tafi zai zama labari da mutane da aljani da dabbobi da duwatsu da ruwa da sama da ƙasa da mala'iku kowa zai kare sai ubangiji subhanahu wataala shine kawai zai wanzu shine wanda bai zai kare ba saboda haka ubangi ta alamar da ne wannan kaman karfafa maganarsa ta bacan yake da yace da'imun bilanti haɗi. madawami ne wanda ba karewa sai kara cewa la yafna wa la yabidu baya karewa kuma baya halaka a ce an yi wani lokaci wanda babu shi ya balbalce ubangiji subhanahu wata'ala madawami ne har abadan abada sai yace wala yakunu illa ma yuridu sannan ubangiji ta'ala ba wani abun da yake kasancewa a duniya illa ma yuridu sai abun da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama ya kasance duk abun da kaga ya faru a duniya kowane irin abu Allah ne ya ga dama ya yi nufi ya kasance a nan irada ana nufin irada kauniya kadariya irada ta wanda ubangiji ta'ala zai kaddara yin abu to ba yanda za a yi a yi abu ba tare da ubangiji ta'ala ya yi nufin a yi shi ba ubangiji ta'ala fa'alun ne lima yuridu mai aikata abun da ya ga dama ne walakin Allah ya falu ma yuri ubangi yana aikata abun da ya ga daman ya aikata saboda haka duk abun da kaga ya faru to akwai iradar Allah subhanahu wata'ala kauniya shi yasa abun ya faru amma da bai ga daman abun ya faru ba da zai taba faruwa ba wannan sifa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala siffan irada wanda ya wajaba a tabbatar masa da ita idan baka tabbatar masa da irada ba to babu shakka ka nuna cewa shi gajiyayye ne in dai za a iya yin wani abu ba tare da Allah ya yi nufin a yi abun ba bai ga daman a yi ba aka yi to shi kenan Allah ya gajiya akwai wanda suka fi ƙarfinsa wannan kuma raddi ne ga aƙidan ƙadariya wanda suke cewa mutum zai iya yin abu ba tare da Allah ya yi nufi ba wanda suka ce inna amra unufun al'amarin Allah ai al'amarin bayin Allah unufun sabo ne ma'ana ba riga an kaddara ayyukan da bayin Allah da su yi ba sai mutum ya yi aikin ne daga baya sai ubangiji ta'ala ya sani haka kadariya suke faɗa wata firka ce daga cikin mu'tazila kaga wannan ma qadarullah haka kadari ba su san darajan Allah hakikanin darajarsa ba wannan sun faru tun a zamanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya zo daga Iraki ya samu Abdullahi bin Umar ce mu fa a Iraki akwai wasu mutane da suke cewa innal amra unufun al'amarin fasabo ne ma'ana Allah baya sanin abu sai bayan abun ya faru Abdullahi bin Umar yace idza laqita haula'i fa'alimhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni yace idan ka da wayannan mutanen ka ce musu ni ba ruwa na da suna musu tawaye kuma su ma ba ruwan su da ni kuma yace wallahi ba za su yi imani ba ko kuma wallahi Allah da zai karbi nafilan su ko farillan su ba sai sun yi imani da kaddara domin imani da kaddara rukuni na imani da Allah subhanahu wa ta'ala kamar da zamu karanta a gaba saboda haka wannan gurbatacciyar aqida ne cewa ubangiji ta'ala bai san abin da bawansa zai ba sai bayan yayi kaga ba da nufin sai ba kenan kowane irin aiki ne idan kyakkyawan aiki ne da nufin Allah kai Allah ne baka daman kai kai haka nan in mummunan ne tunda kai ka zaba ubangiji ta'ala ne baka daman kai sai kai amma da bai ga dama ba baka yi ta kai ba kowane irin aiki so da haka ubangiji ta'ala fa'alun ne lima yuri ne aikata abun da yake nufi ne ba ba ita ai wani abu ba face ubangiji subhanahu ta'ala yana nufin ai abu to anan ya kamata mu fahimci ma'anar irada don wasu suna fassara shi da ma'anar mahabba ma yuridu Allah sai su ce abun da Allah yake so fa akwai bambanci da mahabba da irada abun da Allah yake nufi kawai domin abun da Allah ya nufi zai iya wa Allah yana son sa zai yiwa kuma baya son sa idan iradan ta zama shar'iyya diniya to Allah yana son abun kamar imani da Allah da kyawawan ayyuka kaga wannan Allah yana son sa amma in abun kafirci ne ko sabon Allah ko ta'addanci fa. Allah ne ya nufin ayi shi amma baya son sa kaga ba za ka ce Allah yana nufin ayi yana son ayi wannan abun ba to da haka in an ce irada nufin Allah in an ce mashi'a ganin daman Allah in an ce mahabba kuma son Allah kowane kalma a fassara ta a yadda ta zo a larabcin ta kar a ta kuɗa ta amma iradar Allah takan iya zama ma'ananta mashi'a ma'ana ganin daman Allah a yi abu ko ya yi abu wannan ba za ta in Allah ya ga dama ya yi nufi in dole abun zai faru da zai canja ba amma irada tana da zuwa tana zuwa da ma'anan mahabba Allah yana son a yi abun ma'ana irada shar'iyya kenan wannan kuma ba dole abun ya faru ba sai in ya kaddara shi an samu irada kauniya kadariya sannan kafin abun ya faru to da ka irada ana nufin nufi mahabba kuma so mashi'a kuma ganin dama sai a bambance wayannan lafuza guda uku sai ce la tablughu awhamu ubangiji ta'ala tunani baya isansa ma'ana kai ta zato kai to su zaton ka har ka gano yadda Allah yake ba zai yi ba shi yasa siffofinsa da sunayensa sai abun da ya zo alqur'ani ba ka kai saka tabbatarwa Allah siffa ba sai siffan da ta zo a cikin alkur'ani saboda duk tunaninka doni zatonka bai sai gano hakikanin zatin Allah ba bai sai gano hakikanin siffofin Allah ba wala tudrikuhu al-afhamu kuma haka nan hankula ba sa iya ihada da Allah su gano hakikanin yadda Allah yake hankula ba za su iya ba yasa ubangiji ta ce wala yuhiduna bihi ilman uba bayin Allah ba sa kewaye Allah da ilimi duk yanda fahimtanka take duk yanda hankalinka yake baka isa a tunaninka kawai ka gano yanda zafin Allah yake ko ka gano yanda siffofin hakikan yanda siffofin Allah suke ba za ka iya ba da zatonka da tunaninka da fahimtarka wannan duka aje su a gefe iya abun da Allah ya gaya mana na alkurani da hadisi shine kawai za mu imani shi amma hakikanin zatin Allah da siffofinsa wannan shine kawai ya san hakikanin su amma ma'anar mun fahimta kuma mun yi imani da su wannan shine mai risala yake cewa wala yuhitu bi amrihi mutafakkiruna masu tunani ba ta kewaye al'amarin Allah su gama gano me al'amarin ubangiji subhanahu wata'ala wala yudriku kun hasifatihi alwasifuna masu siffar da Allah ba za su iya riskan hakikanin siffar Allah ba su kewaye da ilimin Allah su gano hakikan yadda ya siffantu da siffan ba ba za su iya ba saboda ubangiji ta'ala laysa kamithlihi shay'un babu wani abu irin Allah ko a siffansa ko a zafinsa. saboda haka ka daina wani tunani kana ta tunanin wannan kana ta tunanin wannan ka ce za ka gano haƙiƙanin zafin Allah ko siffar Allah a'a ka tsaya inda aka tsaye da kai abin da ya zo alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga masu ilmul kalam da suka sa hankali a cikin aqidar su shi yasa suka yi ta siffanta Allah da abin da bai siffantu da shi ba suka yi ta siffanta Allah da siffofi da siffofin halitta ne wasu kuma suka dinga korewa Allah subhanahu wata'ala siffofinsa saboda sun sa hankali a ciki to ka ajiye hankalin ka gefe ka tsaya akan alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai yace wala yushbihu anama ubangiji ta'ala baya kama da halittansa ta kowane fista zakinsa bai kama da halittansa ba hakanan siffofinsa hakanan ayyukansa laysa kamislihi shay'un babu wani abu irin Allah idan aka ce wa ja'a rabbuka kaga wannan aiki ne to ba irin zuwan ka bane irin naka daban irin na ubangiji subhanahu wataala daban in an ce Allah yana da hannu siffarsa ne ba irin ta ba irin hannunka bane naka daban na Allah daban haka nan zaki kana da shi Allah yana da shi amma zakin Allah ba irin na halittanka bane saboda haka wala yusbihul anama baya kama da halittanka to idan muka fahimci wannan Shi ne zai sa mu tabbatar wa Allah da siffofinsa kuma ba za mu kamanta su da na halittarsa ba sannan kuma ba za mu kore siffofin Allah ba yanzu an ce Allah yana saukowa a ƙarshen dare kullum to in ka siffanta shi da na halitta sai ka wa Allah saukowan ko kuma ka wa Allah kasancewansa yana saman al'arshinsa idan ka siffanta hannun Allah da hannun ɗan adam sai ka korewa Allah hannun gaba ɗaya ko kuma ka siffanta Allah da halittarsa to dole ka fahimci cewa ubangiji subhanahu wataala la yusbihu anama baya kama da halittansa ta kowace fiska wajahin min alwujud kenan ubangi ala ba a masa qiyasu tamthili kai qiyasinsa da halittansa kace yanda halittan yake haka Allah yake yanda jin halitta yake haka jin ubangiji subhanahu wata'ala yake a'a ba a wannan qiyasu tamthili din Allah subhanahu wata'ala ya alamu la ka ilmina yana da ilimi amma ba irin ilimin mu ba na ya zarta namu ya qadiru la ka qudratina yana da iko amma ba irin iko ba kaga ma muna da shi ai yasma'u laka san ina wa yusiru laka basarina yana ji ba irin jinmu ba yana gani ba irin ganin mu ba saboda haka ba dama ka ce yana gani kamar yadda muke gani yana ji kamar yadda muke ji yana da ilimi kamar yadda muke da ilimi ba a yi wa Allah irin wannan kiyasin sai dai a masa kiyasul aula kamar da yake walillahi masalul a'la ubangiji ta'ala shine mai misali mai siffa madaukakiya so da haka yana da kiyasul aula abin da ake cewa kiyasul aula shine duk siffan da wani abun halitta ya siffantu da ita kuma siffa ce ta kamala in dai in an danganta wa Allah ita babu wani tawaya to ta ta'ala ya cancanci wannan siffa misali yanzu a ce Allah mai ji ne kaga ji siffa ce ta kamala wajen dan adam an ce mutum baya ji ai akwai na kaso a rayuwarsa to sai mu ce Allah yana ji shi ya fi cancanta ya siffantu da wannan siffan amma jin ya zarta na ɗan adam Shi ne ma'anar qiyasul aula in wannan siffa ɗin akwai tawaya in an danganta wa Allah don wata siffar kamala ne ga ɗan adam amma kuma an ka danganta wa Allah sai ta zama tawaya yanzu mutum a ce yana da mata kaga wannan siffa ce ta kamala komin min komin ko komin maluntakarsa in an ce bayi da aure daga nan sai matsayinsa ya rabu a wajenka a ce mutum yana da ɗa wannan siffa ce ta kamala idan aka ce bayi da ɗa a duniya ya zama Allah sarki abun tausayi kaga siffa ce ta tawaya to amma ubangiji ta'ala ba a danganta masa wa'annan siffofi guda biyu saboda me saboda shi baya bukatan komi a wajen kowa ba a cewa Allah yana da mata tare da cewa kamala ne a wajen dan adam a ce yana da mata ba cewa Allah yana da ɗa tare da cewa kamala ne a wajen ɗan adam a ce yana da ɗa saboda ne mata da ɗa duka bukata ne yake kawo su raunin ɗan adam ne yasa ba zai iya rayuwa ba sai da mace rayuwa mai kyau Ba zai iya rayuwa mai kyau ba sai yana da ƴaƴa sai yanda in ya tsufa za su taimake shi a lokacin da ya gajiya saboda wata gajiyawa tana ne tana samun sai da ba zai iya tafiyar da al'amuransa shi kaɗai ba amma ubangiji subhanahu wataala kuma inna allaha ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai kuma zulquwatil mati saboda haka baya bukatan mace baya bukatan da shi kamili ne ta kowace fuska saboda haka in dai siffan akwai ta waya to ba za a danganta wa Allah ba ku so su sai suka yi wannan ka'idan kaidi suka ce kullu mattasafa bihi al min sifati al-kamali wa amkana lil khaliq an yattasifa biha fal a aula biha wa amkana lil khaliq duk wata siffa ta kamala wanda abun halitta ya siffantu da ita zai iya yi wa Allah ya siffantu da wannan siffan to shi fi cancanta da ita sai suka kara da zai iya yi wa kaga ba zai siffantu da mace ba da kuma me da wasu kuma suka ce kullu tasaffa bihi al-makhluqu min sifati al-kamali la naqasa fihi bi wajhin min al-wujuhi fal khaliqu aula bihi duk abun da dan adam ya siffantu da shi ko abun halitta na siffan kamala wanda babu tawaya a cikinsa a kowace fista to bangi ta ke fi cancanta ya siffantu da wannan siffan amma in an danganta masa akwai tawaya to ba za a danganta masa ita ba saboda ubangi ta la bihu al'ana baya kama da halittan Allah to duk mai kiyasin Allah da halittan sa kiyasu tamfili to zai samu matsala a wajen siffofin Allah ya dinga korewa Allah siffofinsa kenan sai sai in na tabbatar masa da ji kenan ya zama kamar mutum in nace yana yarda ko yana fushi ai ya zama kamar mutum mutum yana fushi to ai na san ba irin na mutum bane kai kiyasu tamthili ne ka misalta Allah da halittansa daidai wa daida ke sa wannan kuma zai jawo Allah ta waya sai ka korewa ne Allah subhanahu wa ta'ala siffansa amma in ka yadda na Allah din ba irin na dan adam bane shikenan sai ka tabbatarwa da Allah nasa kama ya bi jalalihi wa azmatihi kamar yadda yake dacewa da darajansa da girmansa shi kuma dan adam ka bar masa shi kama ya liku bi halihi kamar yadda yake dacewa da halinsa wala yusbihu al-anama hayyun la ya mutu qayyumun la ya namu ubangiji ala hayyun rayayye ne mai madawwamiyar rayuwa la ya mutu baya mutuwa babu wata rana da za a ce ubangiji subhanahu wata'ala ya mutu sannan qayyumun la ya namu rayayye ne baya mutuwa Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ubangiji subhanahu wata'ala rayayye ne babu ran da za a ce ya mutu kamar yadda ya tabbatar wa kansa sannan kuma ƙayyumun mai ƙayyumiya ne mai tsayuwa da kula da halittansa ne laye namu baya yin bacci ne ma'anan alƙayyum alƙayyum kuwa man ya ƙomo kullu shay'in biri ri'ayatihi wanda kowane abu yana tsayuwa da kulawansa shi ne alƙayyumu Shi ne ubangiji su wata wata'ala ubangiji ala rayayye ne da zai mutu ba har abada saboda wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram har abada nan sannan kuma qayyumun shine mai kula da sa la yanamu baya bacci ko kadan saboda in ubangiji ala yi bacci gaba ɗaya duniyar nan za ta tarwatse ba mai kula da ita saboda haka baya gafala ga barin halittarsa kulli yawmin huwa fi sha'ani kowane lokaci yana cikin sha'ani yana cikin albabban al'amari ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama Allah baya bacci kuma bai kamata Allah ya bacci ba saboda kullum yana cikin aiki yurfo ilaihi amalul laili qabla amalin nahari wa amalun nahari qabla amalin laili kullum da daddare za a kawo masa aikin da aka yi da rana kafin yinin ya zo mala'iku wanne kawo wannan wanne kawo ai ta duba result din jama'a sannan in yini ya kuma za a yi ta kawo rizon na dare ayyukan da bayi suka yi da dare duk mala'iku za su dinga kawo masa ko a duba rizon ɗinsa ayyukan da ya a takardunsa to bangi subhanahu wataala bayi da lokacin da baya aiki kullum yana kula da halittarsa to yake zai bacci ai bai kamata ya bacci ba da zai yi bacci na sakon ɗaya halittan ma za su halaka gaba ɗayansu shi yake rike da sama shi yake rike da ƙasa inda zai gengedi ko ɗan kaɗan sai sama ta ruso ƙasa kuma ta kurma da jama'a gaba ɗaya sai a halaka saboda haka ubangiji subhanahu wataala alqayyum ne la yanamu wannan kamar yadda Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum a cikin ayatul kursi suratul baqara ubangiji subhanahu wataala ba abun bautawa da gaskiya sai shi alhayyu shine rayayye mai madawwamiyar rayuwa alqayyum wanda yake kula da bayinsa yake kiyaye bayinsa wanda yake tsayuwa da rayuwar bayinsa da maslahansu gaba ɗaya shi yake kula da komai da komai la ta'khuzuhu sinatun wala nawm gengedi ba rijayan Allah subhanahu wataala haka nan bacci gengedi da yake zuwa Allah ba ballantana bacci dan adam gajiyayye shine yake bukatar yayi bacci in ba haka ba rayuwarsa ba za ta yi daidai ba amma ta ta'ala baya bukatan bacci kuma inda zai gengedi ko baccin gaba ɗaya duniyar nan za ta tarwatse wa zai rike sama domin ga ta nan a sama babu gufanni ubangiji ta'ala ne ya rike ta wa zai rike ƙasa? ba za ta kurma cikin ruwa ba a can ƙasa. ubangiji ta'ala ce ke rike da ita saboda haka zai yi gengedi ba bai zai bacci ba to wannan ne siffofi sandiya domin siffofin ubangiji su bani wata ala kala biyu ne akwai siffofi wanda za a tabbatar musu da su a subutiya kenan akwai sifatu salbiya kuma wanda kore masa za ka yi kaga mai ilimi ne mai rayuwa ne mai ji ne mai gani mai magana wannan siffofin tabbatarwa amma idan aka zo salbiya ubangiji tara ba jahili ba ne, ba mai mutuwa ba ne, ba mai yin bacci ba ne, ba gajiyayye ne, haka za ka yi ta korewa dukkan siffofi na tauya sai kai ta kore su kamar yadda ya korewa kansa la ta'khudhu sinatun wala nawm ba baya rinjayen Allah bacci baya ya sa Kulli yawmin huwa fi sha'ani ko ce yana cikin sha'ani to wannan suna na ubangiji subhanahu wataala al-hayyul qayyum babban suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala wanda wasu ma suna gani duka siffofin Allah za su iya shiga cikin ma'anan wayannan sunayen alhayyu alqayyum rayayye ne madomiyar rayuwa sannan kuma mai kula da bayinsa wanda inda zai rabu da su ya gafala ko ya yi mantuwa ko na sakon ɗaya da bayin za su halaka halittarsa gaba ɗaya za su halaka to alhayyul qayyum ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi sallam cewa sunan Allah ismullahi al'azam allazi idza du'iya bihi ajaba fi salati suwa sunayen Allah sunan Allah mafi girma wanda in an kira shi da shi in an roƙe shi da shi yake amsawa suna cikin surori guda uku za ka laluba sai aka gani alhayyul qayyum ne idan ka shiga suratul baqara akwai ayatul kursiyu Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum kaga mun samu alhayyul qayyum a ali imran a farko alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum kaga al hayyul qayyum tazo idan ka zo suratu taha wa anatil wujuhu lil hayyul qayyum fiskoki sun kaskanta ranar kiyama lil hayyul qayyum ga al hayyul qayyum saboda haka al hayyul qayyum shine ismullahi al a'zam ubangiji ta lace khaliqun bila haja ko kuma malam yace imamu tahawi yace khaliqun bila haja ubangiji ta'ala mahalitti ne bila haja ba tare da bukata ba da yi wannan halittar nasan ba ya yi ne don bukatar lalle sai da wannan halittar mulkinsa zai shiga ko rayuwarsa za ta tsaya ba ba kaman kai ne in kai gida ba in kai domin rayuwanka ba za ta yi istikama ba ba za ta yi daidai ba dole sai kana da gida inda za ka koma in ka zagaya ka zagaya inda za ka zo ka shiga ka yi abun hawa domin ya amfane ka don akwai bukatan abun hawa ka yi riga domin kana bukatar riga sutura ka sai abinci domin ka ci ka samu yadda rayuwarka za ta yi ƙarfi to amma ubangi ta ala ya halittar nan gaba ɗayansa bila haja ba wai don bukata ba ba wai don dan su amfani shi ba ba wai don mulkinsa ba zai cika ba sai ya yi wannan halittar ba a'a kawai ya ga dama ne ya yi wannan halitta ɗin sannan raji'un bila mu'una ubangi ta ala mai azirta bayinsa ne bila mu'una ba tare da wata ɗawainiya ba yanzu kai idan za ka biya wani bukatansa sai ka buga nan ka haɗa nan ka haɗa nan sannan ka haɗa masa misali za ka masa aure sai ka siyo nan ka shiga nan ka fita nan ka fita nan sannan ka haɗa masa kayan aure da inda zai zauna da inda za a yi aiki ga wannan duka ɗawainiya ne to amma ubangiji ta'ala zai azurta mutum ba tare da wannan ɗawainiyar ba ba wata ɗawainiya saboda in yace kun kasance ko ya kunu sai abun ya kasance kawai haka al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine ubangiji ta lake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin ban halitti mutane da aljan sai don su bauta mini ba ina nufin su azurta ni bane ko su azurta kansu ba shine makasudin halittan mutum da aljan ba sannan ba ina nufin su ciyar da ni bane su tara abinci su bani ba a'a ubangiji ta'ala ya ce inna allaha huwa razzaqu Allah shine mai azirtawa shi yake azirta bayan sa kuma zulquwatul matin shine mai tsananin karfi ina da karfi ba gajiyayye bane shine mai azirta bayansa. sa saboda haka arziki na Allah ne yana ba da shi yanda ya ga dama kuma ba tare da ya wahala ba ba tare da wata tsawamiya ba saboda inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah in yana nufin abu zai ce kasance ne sai abun ya kasance sannan ya ce mumitun bila makafa ba'isun bila mashakka ubangiji ta'ala mumitun mai kashewa ne bila makafa ba tare da tsoro ba Allah shine yake kashe halittansa ba tare da tsoro ba kullu nafsin za'iqatul maut kowane mai rai zai ɗanɗani mutuwa wa yake ɗauke ransa shine ubangiji subhanahu wata'ala Allahu allazi yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lan tamut fi manamiha Allah shi yake ɗauke rai yanzu zai kashe wannan ya kashe wannan ya kashe wannan ba tare da tsoro ba me yasa ba zai ji tsoron ba saboda dama shi ya halitti ran shi ya sa masa rai in fitar da shi zai ba shi tsoro amma kai yanzu duk fajirkin mutum in zai kisan kai dole tsoro sai ya shiga zuciyar ba sai dai ya yi ne danne amma akwai tsoro bai san abin da zai biyo ba ba in ya kashe wannan mutumin sai dai ya kashe shi haka amma ubangiji subhanahu wataala shine mai ɗauke ran bawansa mai ɗauke ran wani abu mai rai na halittansa bila makafa ba tare da ya ji tsoro ba ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin bukhari da muslim idan an yi tashi alkiyama za a zo da ita mutuwar kanta ma a kace ta yu'ta bil maut yawm al qiyamati ala surati al fa al amlahi fayusbahu bai al jannati wan nar za a zo da mutuwa ɗin rana kiyama a bisa tiffar rago za a kawo mutuwan a zo a yanka ta tsakanin wuta da aljanna yan wuta na gani yan aljanna na gani za a yanka mutuwa yan wuta a ce to yanzu mutuwa ta kare Kududun bila moti, yan aljanna ma kududun bila moti azabar wutan jahannama bare za ka mutu ba domin mutuwa a riga an kashe ta ita ma babu ita kawai saboda ka sai dai kai ta dandana azaban kan a hakan in kana raye a cikin wutan jahannama la ya mutu fiha wa la ya haya kenan bai mutu ba kuma bai rayu rayuwa ta jin daɗi ba haka yan aljanna albishir jin daɗin ku da zai kare ba saboda an yanka mutuwa babu mutuwa ita kanta mutuwan mata mutu za ku dawoma ne a cikin wannan jin daɗin har abada to duka wannan ubangiji ta'ala ne yake wannan aikin mumitun bila makafa to ubangiji ta'ala shi yake ɗaukar rai kamar yadda yake Allahu allazi yatawaffal anfusahu hina mautiha amma a wasu ayoyin sai ka ji an ce kul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum mala'ikan mutuwa shi yake ɗaukar ranku tawaffat rusuluna mala'iku su suke ɗaukar rai wannan ayan ku baka ta nuna a wata ayan mala'iku da yawa ne masu ɗaukar rai a wata ayan mala'ikan mutuwa a wata ayar kuma ubangiji subhanahu wataala shi ne mai ɗaukar rai to ya zaka haɗa wayannan maganganu yanda za a haɗa shi ne ubangiji ta'ala shi ne yake halittar mutuwa din sai mutum ya mutu amma wanda zai zaro ran daga jikin mutum shine malakul mauti mala'ikan mutuwa wanda bai inganta sunansa a zara'ilu ba amma ya shahara ana ce masa a zara'ilu amma hadisin da'ifi ne shi yake zawo rai to amma in yazo yana zara ran akwai mala'iku masu taimaka masa suna baki bakin wurin kawai sai miƙa musu sai su fitar da rai in ya zaro shi sai su tafi da shi to shi yasa kaga dukkanin su za a iya cewa masu me masu karɓar rai ne amma a haƙiƙa duk Allah yake karɓar ran ɗan adam shine Allah subhanahu wataala to da shi yake halittar mutuwa din gaba ɗayanta amma wayannan su tsawainiya suke yi saboda haka mala'ikan mutuwa ba shi kaɗai ba ne ya zare ran wannan ya miƙa wa'annan mala'iku ya zare ran wannan ya miƙa wa'annan mala'iku sai ga ga a lokaci guda cikin minti ɗaya ya zare ran mutum dubu yana zarewa ya miƙa wannan ku tafi wa'annan ku tafi wa'annan ku tafi za ka yi mamaki ko mala'ikan mutuwa ƙwaya ɗaya ne amma kuma duk duniya shi yake ɗaukar rai akwai abun mamaki a Najeriya nan kawai kullum mutum ne suke mutuwa bari in ka tafi sauran ƙasashe garuruwa daban-daban ba mamaki saboda girman mala'ika ba irin girman ɗan adam ba ne duniyar gaba ɗayanta a wajen mala'ikan kamar kwanon cin abinci ne kamar ka sa abinci a tilet ko a langa ka sa a gabanka don Allah akwai inda baka gani a cikin wannan kwanon akwai inda hannunka ba zai iya taɓa wannan abincin ba yana cikin langa ko kwano ko plate ko ina za ka taɓa to haka mala'ika yake ganin duniyar gaba ɗayanta saboda haka ko ina mutane suna gaban sa ne ko wanda bai zai iya zare ransa ba ya zare wannan ya zare wannan ya mika wannan ya mika wannan aikin kenan hayyul la eh, khaliqun bila mumitun bila makafa sannan ba'ithun bila mashaqqa ubangiji ta'ala shine mai tada halittansa ba tare da wahala ba shi yake tara tada halitta kaga ya kashe su suna cikin kabarin su sannan daga ba kuma zai tada su saboda hisabi ko ba zai sha wahala ba ai a wajen halittan sun bai sha wahala ba ko kun fa yakunu ne kasance sai suka yi ta kasancewa mutane to tun da bai sha wahala a wajen halittan su ba ya za a iya sha wahala a wajen ta da su tun da an riga an yi su ma yanzu kai a ce baka iya kafintanci ba ka an ɗan koya maka sai aka jarraba ka kai kujera sai kai kujera ta farko yanzu idan ka zo za ka sake interview za ka sha wahalan da kai a farko ba za ka sha ba kai ma dan adam abun halitta kenan in karya kai abu in zaka ka sake maimaita shi ba ka shan wahala to ballantana ubangiji ta wanda shi na farko ma bai sha wahala ba kasance kawai abun ya kasance ballantana kuma sake maimaita shi to amma kafurai su ba su gane wannan ba suka ce ya za a yi mutum ya mutu sannan kuma a zo a tashe shi ai wannan bai zai yiwu ba Za a kafaru an lan yub'asu qul bala wa rabbi la tub'asunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir wanda suka kafurta suriya cewa wai ba za a tashe su ba Wani ta ce ka gaya musu sai an tashe ku idan an tashe ku kuma za a gaya muku aikin da kuka yi a duniya duk abin da kuka yi na fajirci sai an gaya muku da na kafurci kuma wa zalika ala Allah yasir ta da halitta din abu ne mai sauki a wajen Allah shine ma'ana ba'isun bila mashaka babu wahala zai ta da halittansa gaba daya saboda haka ko sun yi imani ko ba su yi ba dole ne za a tada su amma mumini aqidansa wajibi ne imani da tashin alkiyama dole ya imani cewa za a fidda mutane daga cikin su kuma Allah da zai sha wahala ba in ya ce kun kawai ku fito kawai dole kowa da kowa ya fito to amma ubay bin khalab zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani kashi ya jiddige kasa ta kishi. yanzu ya rumurmusa shi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu wannan kashin ne kake riya cewa ubangijinka zai tashe shi a tazumu anna rabbaka yab'athu hala sai rumur musashi kata yace ya Allah zai tashi wani annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am yab'athuka thumma yudkhiluka an-nar Allah zai tashe ka sannan kuma ya shigar da kai cikin wuta ko shakka ba na yi to mangi ta'ala ya saukar da awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من izama الإزام وهي رميم قل يهيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم yanzu mutum bai yi tunanin cewa mun halitte shi da digon maniyi ba da maniyi ya kai mutum fa bai yi wannan tunanin ba sai yanzu zai zo ya dinga mana husuma yana ta rigima wai bara a tashi dan adam ba to da san ya san yadda aka yi shi ne kuma yi shi da wani ruwa sai maniyi sai ya dinga buga mana misali in ji ubangiji ta'ala ya ce wai wa zai raya wannan kashi jijjigaggi to shi ubangiji ta'ala ya ce ka gaya musu kullu fi hallazi an sha'aha awwala mara wanda ya halitti kashin tun babu shi to shine zai tada wannan kashi din ai da babu shi ko ba misalin sa ta Ala ya halitte shi to yanzu kuma ya yi shi ga misalin sa sai ya kasa tada shi to shine zai tada shi kuma shi masani ne ga dukkan halitta to da ka tashi alkiyama babu makawa za a yi ta ta ala zai tada zai tada halittarsa sane ce ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi wa lam zarbi bi kaunihim shay'an lam yakun qablahum min sifatihi wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadhalika la zalo alaiha abadiya yace ma zala ubangiji ta'ala bai gushe ba bi da siffofinsa qadiman tuntunin, qabla khalqihi kafin ya halittansa tuntuni yana tare da siffofinsa ko kaga sif kamar yadda Allah bai da farko haka ne siffofinsa ba su da farko sai ce lam zaddi kaunihin kaunihim bai ƙara wani abu ba da kasancewan wa'annan halittar nasa ma'ana da Allah ya halitta ba wai a yanzu ya ƙara samun siffan alkhaliku ba kamar da zamu karanta a dama can alkhaliku ne kuma almuhi ne almumitu ne tun kafin ya rayan tun kafin ya kashe din saboda siffofin Allah suna lizimtan zatin Allah subhanahu wataala kamar yadda zatin Allah bai da farko siffofinsa ba su da farko kamar yadda zatin Allah bai da ƙarshe siffofin Allah ba su da ƙarshe kamar yadda zakin Allah ba irin na halittansa bane haka siffofinsa ma ba irin na halittansa bane saboda haka Allah yana da zati yana da siffofi kuma suna lizimtan zafinsa siffofin ba tare da sun rabu da zafinsa ba sai ce lam yakun qablahum min sifatihi bai kasance kafin su ba min sifatihi daga siffofin daga siffofinsa ba ma'ana lam yazdad bi kaunihi shay'an lam yakun qablahum min sifatihi bai ƙara wani abu ba da kasancewan halittansa wanda da can bai da irin wannan siffar ma'ana ba san da ya raya halittarsa ne ya zama almuhi ba ya zama yana siffar raya ba ko san da ya fara kashe halittarsa sannan ya zama alunitu ba ko san da ya halitta ya zama alkhaliku ba tun tuni siffofin suna tare da shi sai ce wa kama kana bi sifatihi azaliyan kamar yadda ya kasance da siffofinsa tun tuni yana nan shine ma'anan al'azal ba farko kazalika la zalu alaiha abadiyan haka nan bai zai gushe da siffofinsa ba har abadan abada yana tare da su to da haka siffofin Allah gaba su ba su da farko ba su da ƙarshe kamar yadda zakin Allah bai da farko bai da ƙarshe don idan kace siffofin Allah suna da farko to da can bai da wa'annan siffofin kenan to a lokacin da bai da su din kenan bai zama kamili ba akwai nakasu a tare da shi misali a ce kai da miskini ne sai daga ba kai kuɗi kaga lokacin da kake miskini na kaga akwai tawaya a tare da kai yanzu da kai kuɗi sai ka samu kamala to ubangi ta ba haka wani tuntunin ganiyu ne haka nan da jahili ne kai yanzu kai ilimi yanzu ka samu kamala da kana da me siffa ta tawaya ita ce jahilci to ta ala jahilci bai rigayi ilimin sa ba tuntunin tunin yana da ilimi to da haka siffofinsa tunin suna nan kuma har abada ba za su rubu da shi ba yace laisa ba da khalqi khalqi safajat mal khaliqi ba bayan ya yi halitta ba ne ya samu sunan alkhaliki ba ba wai san da ya halitti halitta zaba ne daga nan aka sa masa sunan alkhaliku ba tuntunin alkhaliku ne tun kafin ya halitta wala bi idatil bariyati istafadat mal bayi ba wai da kirkiran albariya halitta ba ne istafadat mal bari ya samu sunan albari ba ma'anan albari mai halitta wanda ya kirkiri halitta wanda babu misalinsa kafin ya kirkira to da aka mai tada sun tunin albari wanda ya kirkiro halitta ne sunansa ne alkhali kuma halitti ne tun kafin ya yi halitta din kafin ya kirkiri halitta sai ce lahu ma'anar rububiya. ina fata mun fahimci wancan domin idan ka ce Allah ba ku bane sai da ya fara halitta ya zama khaliqu kenan da ba kamili bane daga baya ya samu wannan ci gaban ya yi halitta sai ya zama alkhaliqu kaga za a ce ne da ba injiniya wani daga baya ne ya karanta injiniyari sai zama injiniya kaga da ke yana da wannan tauyen cewa bai da wannan ilimi yanzu ya samu wannan ilimi to shi Allah babu wannan al'amarinsa tuntinin injiniya ne ma'ana mahalicci ne ya san yadda yake halittansa tuntinin ba wai daga baya ne ya fahimci abun ba cikin sai ya samu wannan siffar daga baya ba ubangiji kamili ne ba farko sannan kamili ne har abada babu ƙarshe sai ce lahu ma'anar rububiyyati yana da ma'anar rububiya ma'anar rububiya ma'ana yana da siffar cewa shi mahalitti ne shine mai halitta la marububa amma bai da ma'anar cewa shi abun halitta ne ma'ana Allah mahalitti ne babu wani wanda ya halitte shi Allah sami ne tunki ne ba wai halittansa aka yi ba wa ma'anar khaliqi yana da ma'anar mahalitti wala makhluqa amma ba ma'anar abun halitta ba kenan anan dole ka bambance Allah da abun halittansa ka bambance Allah shi mahalicci ne sauran halitta kuma abun halitta Allah shi ne rabbu rabbu kulli shay'in alhamdulillahi rabbil alamin ala lahu al wal amru tabarakallahu rabbul alamin Allah rabbu ne mahalicci su kuma sauran halitta marbubun abun halitta Allah khaliqu ne Allah khaliqu kulli shay shine mahalicin komai da komai su kuma sauran halitta makhluqat kowa makhluqu ne abun halitta ne to wannan shine wanda wasu ba su bambance ba sun kasa su bambance Allah da halittarsa sun da abun wai kowa zai iya zama Allah zaidu zai zama Allah amru zai zama Allah bakaru ma zai zama Allah kaga ba su bambance Allah da me halittarsa ba suka ce kare ma <clears throat> zai iya zama Allah alhazir zai iya zama Allah komi Allah masu aƙidan Allah yana sauka a jikin mutum kenan ko Allah yana zama mutum wannan aƙida ne ɓacicciya wanda ba su san darajan Allah ba kuma su bambance Allah da abun halittan Allah ba suka ce wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fil kana'isi suka ce da sare da alhanzir duk gaba ɗayan su Allah ne kuma Allah ba wani bane wannan ne rawa a cikin coci yana waka yana rawan nan shine Allah wai kiristoci kaga wannan ba kuma suna da awan fa musulmai ne sun yi littattafai wai na tauhidi fususul hikam da alfutuhatul futuhatul makkiyah kaga wannan ba su san Allah ba sun kasa su bambance alkhali wal makhluq da Arrabbu da kuma almarhu to dole sai ka bambance wannan kafin imaninka da Allah subhanahu Ta'ala ya tabbata wannan kuwa shine tauhidur rububiyya ko ka gane Allah kai imanin Allah shine mahalicci shi halicci komai da komai sai ce "Waka kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahaya istahaqqa hadha al-isma qabla iyaihim kamar yadda ubangiji ta'ala ya halitti Muhri, annahu muhyil mauta cewa shi mai raya matattu ne ba'da ma a haya bayan ya rayan ana ce masa mai raya matattu sai ce istahaqqa hadha isma ya cancanci wannan sunan qabla ihya'ihim tun kafin ya raya matattu tun kan ya raya shi muhyil mauta ne ya riga shi fasu da wannan siffan bai fara aikin bane ko idan ka je kai karatu ka karanta likitanci komi da komai ka ya sunan ka dokta ko baka yi ko baka duba kowane mara lafiya ba ba wai sai ka fara dubawa ne sannan ka zama mai ka zama likita ba a'a tunda ka karanta kana da wannan ilimi shikenan in kai karatu ka zama malami sunan ka malami ko baka fara karantar da jama'a ba to ubangi ta'ala tini shi muhuyil mauta ne mai raya matattu ne almuhuyi sunansa ba wai san da ya fara raya matattun ba ya kashe su ya fara raya su sannan zai zama mai almuhuyi ba ko kuma da bai yi su ba ya yi su ya raya su sannan ya zama almuhi ba a'a ya cancanci wannan sunan qabla ihya'in tun kafin ya raya halittarsa yace kazalika ta haka ismal khaliqi haka nan kuma ya cancanci sunan maliki qabla insha'ihim kafin ya fari ainihin su halitta din wa huwa alladhi yuhyi wa yumitu fa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fa yakun ubangiji ta shine mai rayawa shine mai kashewa in zai abu yana cewa kun abun kasance ne sai abun ya kasance sai ce zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir abun da yasa haka saboda ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai saboda haka kudurarsa za ta iya yin halittan shi mahalicin ne za ta iya rayawa mara mai rayawa ne tun kafin ya fara rayawa da kuma kafin ya fara halitta din sai ce wa kullu shay'in ilayhi faqirun kowane abu mabukaci ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba abunda baya buƙatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah amma Allah shi mawadaci ne ba buƙatan komi zuwa ga abin nan ba bukatan komi zuwa ga kowa saboda haka sai dai a buƙaci abu wurinsa amma shi ba zai bukaci wani abu a wajen Allah ba wannan kuwa shine ma'anan qul huwallahu ahad Allahu samad kamar da muka yi tafsirin sa as-samad wanda ake nufin biyan bukata da shi kowa bukatarsa zai je saukar masa amma shi ko ba neman komi wurin kowa sai ce wa kullu amrin alaihi yasirun kowane al'amari a wajen Allah yasirun mai sauki ne babu wani abu mai wahala a wajen Allah subhanahu wataala saboda kunne kasance sai abun ya kasance sai ce la ya taju ila shay'in ubangiji ta'ala baya bukata zuwa ga komai kenan ubangiji ta'ala ganiyun ne yana daga cikin siffansa aljina wadata Allah ganiyu ne anil alamin ya wadatu ga barin talikai gaba ɗaya ba bukatan komi izuwa ga kowa sai dai kowa ya bukata zuwa gare shi sai ce laisa ka mislihi shay'un babu wani abu irin Allah Zakinsa ba irin na kowa ba sifofinsa ba irin na kowa ba wa huwa sami'ul basir Allah shine mai ji amma ba irin jin ka ba irin jina ba albasiru mai gani ba irin ganin ka ba irin ganina ba ba irin ganin ka ba ganinsa daban ne wanda ya dace da darajansa da ɗaukakansa jinsa daban ne in wanda ya dace da darajansa da ɗaukakansa ba irin na halittarsa ba ne siffofin Allah gaba ɗaya zai saka misli shay'un babu wani abu wanda ya kama da irin nasa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullah cewa malam ina son a siffanta mini yadda ake sallama na sallah yadda sunnan manzon sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kuma yadda ake kama hannu wato yin ƙablu a sallah bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwala a sigogin sallama suna da yawa amma dai wanda suka fi zuwa su ne sallama guda biyu duk wanda kai yayi daga cikin sigogin sallama akwai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka karkata dama ta farkon ta biyun kuma ka karkata hau ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ta farkon ka kara da rahmatullah ta biyun kuma ka tsaya akan alaikum ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ka kara da wa barakatuhu a ta ƙarshen ko kuma kai sallama ƙwaya ɗaya ta ɓangaren dama ka ce assalamu alaikum shi ma ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma yanda ake kabalu shine ka tsora hannun dama akan na hagu ka tsora hannun dama akan na hagu ma ka tsora tafin daman akan tafin hagu shine kai haka kenan ko kuma ka tsora tafin daman akan abun nan din hagun dinka akan rusgu shine wuyan hannun hagu sai ka rike kai haka kenan ko kuma ka tsora tafin daman akan damtsin hannun hagu in nace damtse zira'i nake nufi ban sani ba kawai ba haka suke nufi ba akan zira'in hannun hagu haka wayannan duka sigogi guda uku sun zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dora tafin hannu kan tafin hannu dora tafin hannun dama kan wuyan hannun hagu ko dora tafin dama kan zira'in hannun hagu ma'ana can wuri ne kaurin nan kafin gwiwan gwiwan hannu to da haka wannan kowanne kai yayi kuma zaka dora saman cibiyanka ne ba kasar cibiyanka ba kasar cibiya hadisi bai inganta ba wanda yace sunna ne a dora hannun dama kan hagu kasan cibiya wanda hanafiya suka ɗauka amma sama da cibiya ake tsorawa na. wannan mace sai take tambaya cewa ta gama jinin haila amma ba ta yi wanka ba sai kuma ta sadu da mai gidanta ya matsayinta kuma wani wanka za ta yi bai halarta ba mutum ya sadu da matarsa idan ta gama jinin al'ada har sai ta yi wanka na ka'anin nisa'i yas'alunaka anil mahid qul huwa azam fa'tazilun nisa'a fil a nisanci mata a lokacin da suke haila amma aka ce hatta ya dahurna har sai jinin su ya ɗauke. sai ko bangi ta ce fa iza harna. idan suka yi tsarki kaga wannan tadaharna ba wani jini ake ba idan suka yi wanka na haila fatuhun min haisu amarakumullah to a lokacin ne za ka iya saduwa da iyalinka da haka zancen da ya fi inganci ko jinin haila ya ɗauke, ba a saduwa da mace sai ta yi wankan haila da kai wannan saduwan ka yi kuskure amma wankan da za ta yi wanka ɗaya za ta yi da niyan na hailan kuma da niyan na janaban gaba ɗaya mace ne aka ɗaura amma inda za a kai ta gidan mijin wani gari ne daban ana cikin tafiya kan hanya sai musiba ta barayi ya afka da su barayin nan suka tare su kuma suka yi lalata da ita to shi ne mijin yake tambaya shin zai ci gaba da zama da ita haka ne ko sai ya dakata tukunna har sai ta yi jini wajibi ne ya dakata ta yi jini ɗaya shine istibra'i don a tabbatar cewa ciki bai shiga ba a bisa kan wannan fadin da aka mata idan ta yi istibra'i ta yi jini to a lokacin sai ci gaba da ainihin saduwa da iyalinsa ya tabbata yanzu in an samu ciki ba a shakkansa cewa ko ciki ne na halal ko ba na halal ba ne ya tabbata cikinsa ne na wannan kuma tambaya yake shine tunda ya ce malam ni fa tunda nake fa idan ana sallan jam'i ba na karatun fatiha ko ba na karanta ko wani sura in banda tasbihi da ake cikin rukuni da sujada ina matsayin sallah na daga yanzu sai ka dinga karantawa sallan ka bata ɓaci ba saboda akwai malamin da suke cewa ba wajibi bane ayi karatu a bayan liman ko a sirrance ko a bayyane amma zancen da ya fi inganci idan liman yana yi a bayyane za ka yi shuru ba za ka yi karatu ba amma idan yana yi a ɓoye wajibi ne ka karanta fatiya saboda la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi saboda haka daga yanzu sai ka kiyaye in sirrance ne kai karatu in kuma a in a bayyane ne kuma sai ka saurara wannan ba dole sai kayi wannan kuma cewa kai malam mace za ta bar sallah in ta ga jini ko da in ta ga jini ko da ko da na zubewar ciki ne zubewar ciki ya kasu kashi biyu idan an riga an halitti ɗan in ciki ya zube wannan jinin sunansa jinin biki ga alaman halittan yaro ta zubar da shi wannan sunan jinin jinin biki amma in jini ne kawai babu wani alaman halittan yaro to wannan jinin sunansa jinin cuta baya hana sallah baya hana azumi baya hana mijinta ya sadu da ita na'am wannan kuma yana son ya malai tambaye shi da wannan fassaran kalma din ihtiyadi abin da ake cewa ihtiyadi shine ka bar abin da kake shakka a kansa ka koma zuwa ga abin da kake yakini idan aka ce wannan abu halal ne ko haramun ana shakka an kasa ganewa to ka tsare shi kawai misali wannan dabban ana ana sabani halal ne ko haramun sai ka bar ta ka je ka ci dabban da tabbas halal ne ba baka shakka a kansa shi ake nufi da me da yaɗi. me abun nan jazari ne yake cewa wa yaɗin fi umuri dini man farra min shakkin ila yaqini me ihtiyadi a addinin wanda ya gudu daga shakka ya tafi yaqini kuma ko kaida fiqhiyya yajibu al-ihtiyadu fi din ihtiyadi wajibi ne saboda haka akwai abubuwa da yawa na hukunce hukunce na mu'amala da na cin abinci da sauransu wanda ana shakkan halal ne ko haramun ko kai kanka ne ma kake shakka sosai ka bari kawai ihtiyadan ba tare da kai amfani da abun ba na'am yace mutum ne yana bin limami sallah amma an tsere mishi da wasu rako'i to da liman yi sallama shi ma sai manta sai sallama ya zai yadda zai shi ne sai da ya tina sai tashi je ƙarisa sallansa idan ya gama sai sujadan ba'di saboda ya yi ƙari ya yi sallama ba a muhallinta ba amma tunda da mantuwa ne sallarsa tana nan ya tashi cika ta sallarsa in ya sallabe sai sujadan baji saboda ya yi sallama ba inda ya kamata ya ba shine daɗin da ya yi wannan ma yana so malam taimake shi da fassara masu waɗannan kalmomi na farko ya ce isbatan na biyu tafilun na uku takyishin sannan na hudu kuma taharifin na farko dai isbatan yayin wannan kalmomi na ji mun fassara su a karatunmu na isbatan shine tabbatarwa idan a bazin aqida ne ka tabbatarwa Allah abin da ya tabbatarwa kansa na siffofinsa in an ce ta'adili shine korewa Allah siffofinsa ka tabbatar da sunan amma ban da siffan ka ce alimun ne amma bai da ilimi azizun bai da izza wannan aqida ne na mu'addila muka ce kada a yi haka takayifi kuma shine ka kamanta siffar Allah ka ce tana kamar kaza kaza ka kwatanta ta baka da wannan damar saboda zai saka mislihi shay'un sai mai tsayan tahrifi shine ka canjawa siffar ma'ana kamar yadullahi sai ka ce Kuduratullahi, kuduran Allah ba hannun Allah ba kaga wannan ka canja masa ma'ana ne gaba daya mutum ne zo an yi ruku sai zo da sauri sai kabbara da takalman shi to amma na dagowa daga ruku kuma sai cire takalman a matsayin sallan shi ko bai cire takalman ba matukan suna da tsarki babu na najasa sallansa ta yi saboda haka cire takalman da ya kuma ba wani aiki ne wanda zai taba masa sallansa ba malam menene hukuncin matan auren da take bayyana tsarecinta ga mutane da suke tare a gidan haya wanda har tana hana wasu da suke gidan hayan tare shiga gidan mazaje kenan don Allah a bayyana mana wannan hukunci ga matan da kuma su mutanen don in sun shiga sukan ganta tana hana su ne da bayyanar da tsiraitin da take kenan Mana saboda tana zama tsirara har bayin Allah nagari mutanen kirki ba sa son ma shiga gidan kuma alhalin suna zama a cikin gidan saboda haka duk matan da take wannan ba ta san kiman addinin ta ba kuma ba ta san kiman kanta ba addini ya yi umarni da hijabi a suturta jiki kuma mace ta gari ita ce mata mai kunya wanda akwai kunya a tare da ita yin haka rashin kunya ne sannan mutuncin mace shine ya zama tana cikin suturansa tana cikin sutura wanda za ta rufe jikinta ba tana tsirara ba idan ta zama ta zama ta zama tsirara tsirara ta walakanta kanta ne ta zama ballaga za ku daman tare wannan babu mutunci a tare da ita saboda haka duk mace mai mutunci wanda ta san kiman kanta da kiman addinin ta ba za ta dinga zama tsirara ba za ta dinga rufe ainihin jikinta zaman haya zama ne na lalura dole ne mata ya zama da suna kintsa kansu ba za su bar kansu su sake kamar suna su da mijinsu kawai a cikin gidajensu ba na a kafin nan akwai wanda suka rubuta takardu na neman addu'a akwai wanda yake da fama da ciwon ido akwai wanda za su jarrabawa duka suna roƙon da su cikin addu'a da sauran da waɗanda suka rubuta bukatun addu'a na alkhairi bayan haka nan akwai sanarwa da ake so a yi na musamman ma na godiya ne ga waɗanda suke ba da guduma wurin wannan karatu Allah subhanahu wataala saka musu da alkhairi wanda suke taimaka da ƙarfinsu, shawarwari da kuma dukiya akwai bawan Allah ma ne suna shi wanda yake kaiwa da kawa musamman abin da ya shafi man fetur shi ma zaka ana addu'a Allah subhanahu wataala saka mishi alkhairi dukkan dai wanda ya ba da taimakon shi a Allah subhanahu wataala ya saka kwala alkhairi su ma sai sa su a cikin addu'a duka eh, duk masu bukatan addu'a kowa da kowa na bukata ubangiji subhanahu wataala ya biya mana bukatunmu na alkhairi wanda suka aiko addu'o'in su Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi sannan wanda suka taimaka da taburma da wanda suka taimaka da gyaran wutan masallaci da man fetur ubangiji subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi kuma ya sanya wannan a cikin mizanin kyawawan ayyukansu اللهم أدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عثمان بن فوجيو مصمم wannan harka ta na kira zuwa ga littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana bukatan abubuwa da ya karantar da mu na farko wa'azi na biyu wallafe-wallafe na uku ko kuma wanda zai zama na farko shine yi don Allah malam sheikh usman bin fojiyo ya kira mutane zuwa ga abi alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya karantar da mu yanda ake duk wanda ke tutiya ko kuma yake gani yana so a tabbatar da daula ko a tabbatar da shari'ar addinin musulunci to ga yanda sheikh usman bin fodiyo ya tabbatar da daula ta addinin musulunci wanda ba kasar hausa kawai cikin najeriya ba hatta ya dangana da sudan har ya dangana da su senegal ya dangana da kusan caji ba inda bai je ba kasar nan gurin tabbatar da wannan daula ta addinin musulunci muna roƙon allah maɗaukakin sarki da ya ba mu ikon koyi da wayannan tsari kuma allah maɗaukakin sarki ya sanya muna da rabo gurin ɗora al'umma bisa koyi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine takaitaccen godiyanmu bisa gabatarwa da malam yayi kuma muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi kuma alhamdulillahi gaskiya muna jin daɗin haɗin kai da suke bamu a duk lokacin da muka zauna muka tattauna kowane malami cikin malumanmu idan muka same shi muka gabatar mishi da irin wannan yana karɓa hannu biyu kuma insha Allah muna godiya bisa wannan haɗin kai da suke kuma kamar yadda aka sani akwai tambayoyi da malam zai zo ya karanta kuma na ganin shi malam muktar ya kamata ya zo ya amsa wanda kuma idan ya kare amsa tambayoyin za mu kira sheku said. suleiman ya dan ce kalma ɗaya ko biyu bisa ƙarfafawa kuma da godiya da wayanda suke halarta da kuma wayanda suke taimakawa gurin gudanar da wannan al'amari muna fata Allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi na'am akwai tambayoyi masu dama amma za mu karanta abin da ya shafi wannan muhadara tambaya na farko malam Allah saka ma da alheri shin sarakunan da ɗan fodo ya rayuwa da su a cikinsu akwai wanda ya karbi addinin musulunci na'am akwai musulmi a cikinsu amma musuluncin ba wai sun rike shi ne yadda ya kamata ba shi yasa shek usmanin fodiyo idan muka lura jihadinsa ba wai asalin ya ji yakin kare su da da yaki bane saboda kasancewarsu musulmi ne akwai bukatan a yi da'awa su gyara musuluncinsu musulunci ne yake bukatan gyara musulunci ne ba ingantaccen musulunci ba shi sa da ya je wurin su zai musu wa'azin yake koya musu ingantaccen musulunci musulunci ne wanda yana haɗe da shirka da al'ada wanda suke na kafurci da sauransu wanda ya lalata musulunci sai dai musulunci ya zama a baki ne kawai da'awa to amma idan mutum ya zo don iskarin da mutane suke samu shi ne to in musulmi ne ya aka yi shek usman bin fodiyo ya yake su kawai abin da za ka ce ya sun ya kare kansa ne shi a wajen yakin da ya da su su suka nema su yaƙe shi shi kenan sai ya kare kansu saboda haka don mutum ya nemi ya kashe ka kana da daman ka kare kanka ko da za ka kashe shi ne sannan kuma a sani musulunci da suka riƙe din ba ingantaccen musulunci ba ne ko da a da'awa sun yi da'awan cewa musulunci suke yi ina fatan mun fahimta assalamu alaikum mala Allah zaka da alheri shin mu a nan adamawa wai kwanakin ba ɗan biki na murna na kafa eh, daular islamu a adamawa muryar adama zai yi wai shin haka tsarin haka addini ya ce a yi ko kuma mai za a yi ka wannan wani gabata kenan wannan taron yana da alaka ne da maganar shek usman bin fodiyo ko ne ake nufi da tambaya ni ban ganewa to daga da godin shek usman bin fodiyo ba da ya ce ban gane wai bari kawai <laughs> to almuhimmu da zan iya faɗa kawai shine watakila ko ana neman a ce maganan tuta an miƙa tuta wannan garin an miƙa tuta wannan garin wannan bayanin yana da tsawo babu shakka Sheikh Usman bin a akwai wanda ya bawa tutoci duka wayannan ban taɓa wannan bangaren ba saboda muhazaran kada da zamana ta yi tsawo da yawa amma babu shakka da ya kafa mamlakansa akwai wanda ya bawa tutoci gari zuwa gari ya miƙa wannan ya miƙa wannan kowane gari kuma da ainihin shugaban da ya ainihin ya shugabantar masu da su banda su wa'annan manya-manyan shugabanni Abdullahi Gondo da Muhammad Bello wanda suke shugabantan daular gaba ɗayanta na'am kara masallahu wai shek ɗan fodiyo shi wallafa qawaidi na sallah a'a ban taba jin wannan maganan ba sai dai qawaidin kamar yadda ake cewa ba a san wanda ya wallafa shi ba ni ma ban san wanda ya wallafa shi ba amma ba daga cikin littattafan shek usman bin fodiyo kawaidi na na'am assalamu alaikum malam me yasa mu ɗan izala ban ma tawassuli da annabi kuma ga shek ɗin fodiyo an